Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan wannan rana. suna na Aisha Mu'azu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Lahadi. 12 ga watan Nuwamban 2023 da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke da su da farko ga kanin labaran. An ci gaba da gwamza yaki a cikin dare tare da kai farmaki ta sama a Gaza. Kano China tana shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin tsakiyar wato Asiya a watan Nuwamba. hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec a najeriya ta bayyana gwamnan jihar imo hope ozidima a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar da aka gudanar a jiya asabar to madalla a cikin shirin namu na yanzu kuma a jiya ne hukumar zaɓe a jihar kogi ta soke zaɓukan da aka yi a wasu larduna ko me ya janyo hakan akwai wurare da an riga an cicika sakamakon zaɓe tun ba ma riga an fara zaɓen ba da aka yi bincike dai ka gane cewa a wannan local government ogori magungu cewa kan ne sannan za a ji irin fatar da al'ummar jihar bayelsa ke yi a game bayyanawa bayan yayin da suke jiran sakamakon zaben da aka gudanar a jihar ajiya a can kasar ghana kuwa an gudanar da kuri'ar jin ra'ayin jama'a akan 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin manyan jam'iyyun ƙasar. Bayan nan kuma Halima Abdurrauf za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo kuma a yau shirin zai ɗora ne a kan hira da shugaban nidda a Najeriya kashifu Inuwa Abdullahi akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani musamman ma yadda ya shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. An ci gaba da gwabza yaki a wato yaƙi ta ƙasa da kai farmaki ta sama a cikin dare a Gaza. an yi wa asibitin shifa maki mafi girma a gaza ƙawanya baki ɗaya in ji daraktan asibitin muhammad abu salmiya yana faɗa da yammacin jiya asabar sojojin isra'ila sun faɗa a jiya asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau asabar daga asibitin shifa inda ake fama da tsananin matsalar jin kai za mu ba da duk abin da ake da bukata in ji babban kakakin sojin isra'ila real admiral daniel hagari a jiya asabar jarirai biyu ne dai suka mutu a jiya asabar din kana wasu da dama kuma suke kan hadarin rasa rayukansu bayan da mai ya kare a cikin injin janareto na asibitin shifa. china na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin asiya a tsakiyar watan nuwamban nan a cewar rahoton kafar yada labaran ƙasar shinwa a yau lahadi atisayin da za a gudanar a lardin guangdong na kudancin china zai haɗa ne da sojojin ƙasashen cambodia lawo malaysia thailand da kuma vietnam kafar yada labaran wato kasar ta shinwa ta ce atisayin zai mai da hankali ne akan yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta inec ta bayyana gwamnan jihar imo hope ozodimma a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar da aka gudanar a jiya asabar jami'in zaɓen na jihar farfesa a bayo mai fasina wanda kuma shine mataimakin shugaban jami'ar tarayya a oyo okiti shine ya sanar da sakamakon zaben da safe yau lahadi a cibiyar tattara sakamakon zaben jihar da ke owerri babban birnin jihar ga wakilinmu alfonso zokore guhi da karin bayani Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ayyana sanata Hoku Zodinma na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Imo da aka gudanar jiya Asabar. A cewar jami'in INEC mai kula da bayyana sakamakon zaɓe farfesa a Bayomi Fashino, Uzodinma Odidi ka Good Hope na jam'iyyar APC bayan gamsar da abin da doka ta tanadar ana ayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara da kuma zaɓaɓɓe. Sanata Hope ma ya samu nasara ne da kuriyu dubu ɗari biyar da arba'in da ɗari uku da takwas. Uzodinma ya da Sanata Samuel Anyanwu na jam'iyyar PDP. wanda ya zo na biyu da ƙuri'u dubu saba'in da ɗaya da ɗari biyar da uku yayin da sanata atan achono na jam'iyyar labour ya zo na uku da ƙuri'u dubu sittin da hudu da tamanin da ɗaya da yake tsokaci kan zaben kakakin kwamitin yakin neman zaben gwamna na pdp a jihar mr mekam mbayanwelo ya soki yadda aka gudanar da zaben ya ce yadda aka gudanar da zaben ya gaza ƙasa sosai da abin da aka yi tsammani bai gamsar da abin da masu zaɓe suka kyautata zato ba waɗanda aka alkawarta musu cewa ba za samu razanawa da sayan ƙuri'u da maguɗi da rubuta sakamakon zaɓe na bogi ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. Madala. To kafin baba ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar hotonninmu daga Najeriya. To a jiya ne dai aka gudanar da al'ummomin jihar kogi a imo da bayelsa suka gudanar da zabukan gwamnoni a wannan jihohin to sai dai kuma hukumar zaɓe na ƙasa mai zaman kanta inec a jihar kogi ta soke zaɓukan da aka yi a wasu unguwanni sakamakon ba daidai ba da suka gano kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana A yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar Kogin Najeriya da aka gudanar a ranar Asabar dinnan, jam'iyyun siyasa a jihar Kogin sun mai da martani akan matakin da hukumar zaben ta ɗauka. na soke zaɓe a wasu mazaɓu da ke wasu ƙananan hukumomi na jihar kogin kakakin hukumar zaben jihar kogin alhaji halliru haruna ya yi karin haske da cewa zargin tafka magudi ne a waɗannan mazaɓu guda tara daga ƙananan hukumomin ajakuta da monongo da kuma ƙaramar hukumar okene wato mahaifar gwamnan jihar yahaya bello ya sa suka soke zaben kamar yadda ya yi karin bayani takaici kamar karfe tara ko goma sai muka tsoma jin hayaniya da eh, radadi cewa akwai wurare da an riga an cicika eh, sakamakon zaɓe tun ba ma riga an fara zaɓen ba da aka yi bincike dai saka gane cewa a wannan local government ogori magungu cewa haka ne to inec sai ta dakatar da zaɓe na wannan local government din to amma kuma an samu ward guda ɗaya a cikin ward goma da yake wannan lokaka mun da shi mai tattara zabe ya tattara sakamakon na zabe na ward guda daya cikin goma din so za a takaice an tsayar da zabe a ward guda tara to jam'iyyar adawa ta SDP wadda Alhaji Murtala Ajaka yake yi matakara ta ce ta gamsu da wannan mataki na hukumar zaben honorable Dalladi Baba Budum shine shugaban jam'iyyar ta SDP a yankin Lokwaja. da aka fara election ba gama election ba aka fito da result a okene kenan da aka tambe returning officer din ya ina result shi da yi magana ba aka yi satile a gan resorship ma cewa ba rubuta komai ba. To amma yanzu ku kuna ga wannan dakatar da zaɓe a wannan wurare eh, zai shafi duka zaben gaba ɗaya na jihar Kogi koko? Eh abin da doka ya faɗa. Dole in an yi accreditation da yake an bypassing beavers ko an kawo resort da ya bypassing beavers. Hmm. Cancellation kenan. Yanzu ma da yake INEC na investigating ba musamman decision da za su fito da shi ba. To dai jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kogin ta ce wannan sheri ne aka kulla masu amma kuma za su ci gaba da bin doka. Alhaji mai kuɗi Bature shine shugaban APC a Lakwaja ya ce akwai lauje cikin naɗi akan wannan mataki. Kuma wannan abun da suka yi sun yi ne kurun don son ransu magana ne na karya da sauransu ko gobe ko jibi aka ce a sake zaɓe a wannan gurin Eh, wannan kanan kuma eh, karaman eh, kulin guda takwas din da aka yi a ogori mu za mu ci kayan mu so wannan abun akwai laude cikin nadi wanda ake nema a laƙiya mana ƙarya Wannan Allah ya da kuma Allah ya fi In Allah ya da jam'iyyar mu amma batun samun sakamako na bugi kana nihin ba gaskiya bane. A na ga maka ba abin da opponent ɗinka ba zai yi maka ba. Ko me da ka zo zaɓe zai iya yi ka duba duka abin da ke faruwa a kogi muna. To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai hukumar zaben ta fara bayyana sakamakon wasu kananan hukumomi yayin da ake sa ran kammalawa zuwa bayan la'asariyar lahadin nan ko kuma zuwa cikin dare mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a nigeria. to a gaida na batsari yanzu kuma ga baba da karashen labaran duniya tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta wagna sun shiga cikin wata rundunar tsaron kasar rasha in ji ma'aikatar tsaron birtaniya a yau lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni akan ukraine da alamar sabon rukunin sojan rashin dai zai samu jagorancin pavel prigozhin da marigayi yevgeny prigozhin wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da aka da ke auna shugaban na rasha vladimir putin. Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da aka gudanar a jiya Asabar, jama'ar jihar dai na dakon bayyana sakamakon wanda ya lashe kujerar ta gwamna. kazalika hukumomin tsaro a jihar sun tabbatar da cewa an samu tashe-tashen hankula yayin zaben na gwamna a wasu sassan jihar ta bayelsa ga wakilin muryar amurka eh, lamido abubakar wanda yake yanaguwa a halin yanzu da rahoton Hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Bayelsa na ci gaba da tattara sakamakon zaɓen gwamnan jihar da ya gudana a ranar Asabar a ɗakin taro na tattara sakamakon zaɓe da ke birnin Yanaguwa zaɓen da na kujerar gwamna da ya gudana a ranar Asabar a cikin wani yanayi na tashin hankali bisa la'akari da yadda wasu 'yan bindiga suka umarci masu kada ƙuri'a da su kada ma wani bangare baya haka kuma 'yan bindigan sun sace wasu ma'aikatan hukumar zaɓe a karamar hukumar ijo ta kudu lamarin da ya tada jijiyoyin wuya kuma ya kawo tsaiko yayin zaɓuɓɓukan haka kuma manyan 'yan takara guda biyu musamman timifiri silba ya zargi jam'iyyar pdp da cin zarafin mutanensa haka kuma 'yan jam'iyyar ta pdp wato gwamna diri shi ma ya zargi cin zarafin mutanensa yayin zaɓuɓɓuka da hakan kuma na ji ta bakin al'ummomin jihar ta bayelsa da suka yi zaɓe din cikin tashin hankali ga ma abin da suke cewa. The results are not yet out, but with what we saw in the field today, Nigeria wants to practice democracy, military should leave us. Police should Wannan yana cewa ne har kawo yanzu muna jiran a faɗi sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da muka zaɓa kuma abin da nake gani a jihar ta Bayelsa tabbas idan muna son demokuraɗiyyar Najeriya ta ci gaba to dole ne sai mun ɗebe hannun jami'an tsaro cikin lamuran zaɓe su ma 'yan sanda dole ne a ɗebe su idan ana son harkoki su daidaita a jihar ta bayelsa kuma suna da hannu ga magudin zaɓe ko da yake dai sun sha bakar wahala sun yi kwanaki a kan titi ita kuwa wata 'yar jihar ta bayelsa ta ce this election was very fine and all the home policemen and um, army they did very well today tana cewa ne suna tami joyi ta ce zaben gwamnan jihar ta bayelsa ya yi kyau 'yan sanda da sojoji sun taka muhimmiyar rawa sannan kuma na zaɓi wanda nike so ya jagorance ni a matsayin gwamnan jihar ta bayelsa daga bisani kuma sun yi alkawalin za su bani wasu makudan kuɗi bayan na jefa ƙuri'a na neme su da yamma na rasa sannan kuma abin da ya ja min hankali shine naga suna baiwa kowa naira dubu biyar biyar. They shared thousand each person thousand. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta tabbatar da cewa an samu tashin tashina a yayin yayin zaben na kujerar gwamna a ranar asabar da ta gabata rundunar dai ta ce ta samo ceto wasu ma'aikatan hukumar zaɓe da aka sace dsp asmin busuwa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa a safen jiya ne wannan abin ya faru amma da muka turo 'yan sanda da sojoji da wayan suka yi ta damun su a cikin wurin teku sun bi sun sake shi sun sake shi wanda aka kama shi dan aiki da inec wanda aka kama dai su take. Yanzu wani hali jihar take ciki misali ana samun rahotanni nan da can kamar akwai damuwa kamar menene kuka bincika yanzu. Gaskiya eh, zaɓe ya yi kyau an yi shi a cikin lafiya akwai ɗan matsaloli guri kaɗan kaɗan wanda kuma mun magance shi. Kamar can kan ruwa kuna da labari kamar mutane na Kuka ana samun matsaloli a can kan ruwa ko ba ku samu labarin har da An samu matsaloli amma ba abin da ba mu iya mun magance shi ba. Mun magance matsalolin da aka samu. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Yanagowa jihar Bayelsa Najeriya. An gaida mutan Sokoto. To rahoto na gaba kuma zai kai mu Ghana. Da alamu dai za a samu fafatawa mai zafi a zaben shugaban kasar Ghana na 2024 kasancewar mataimakin shugaban kasa mai ci Dr. Muhammad Bawumia na NPP da kuma John Dramani Mahama tsohon shugaban kasar wanda zai tsaya takara karkashin jam'iyyar NDC duk 'yan arewacin Ghana ne. ga dai wakilin muryar amurka idris abdullah da karin bayani cikin wannan rahoton masana harkokin siyasa sun yi hasashen cewa nan da wani lokaci mai tsawo za a dinga bayayyar mulki ne tsakanin jam'iyyar npp mai ci da jam'iyyar ndc a fagen siyasar ghana kuma wannan shine yanayin da ake ciki tun farkon jamhuriya ta hudu inda waɗannan jam'iyyu biyu ne suke bayayyar mulki hakan ya sa hankali ya koma ga 'yan takarar manyan jam'iyyun biyu ndc da npp bayan sun tsayar da 'yan takararsu a zaben shugaban kasa waɗanda suka kasance 'yan arewacin ghana ne yayin da dr mahmudu bawumi ya fito daga arewa maso gabas dr john mahama ya fito daga yankin savannah dukkansu arewacin ghana mambobin sadarwa daga jam'iyyun biyu sun tofa albarkacin bakin su kan damar 'yan takararsu a zaɓe mai zuwa. Sunana Hajiya Salamatu Tamma, member of the NPP communication team. Ni na imani ga Allah insha Allahu. Alhaji Dr. Mahmud Baumiya za ta shi wanga zaɓe 2024 saboda zamanin ga nana da danko akufa fadon da Alhaji Dr. Mahmud Baumiya zama biyan shi. Eh an shiga cikin masuwa da yawa don saboda mai ba gana kawai duniya duka ne ta shiga cikin masuwa. Kuma saboda don sun iya isa suka yi suka rika wanga kasa har yau inda muke sayin ga kuma duk musulmi kuma da ya taba ganka ba president ba mu taba samun president ba insha Allah ne ya ce yana son musulunci dole ya vote ma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia Alhaji Muhammad Nazir Sa'i jam'iyyar NDC Ghana ba shakka kan cewa zaben da aka yi wa Dr. Mahmud Bawumia ya taimaka wa yan Ghana mu babbanta tsakanin gaskiya da ƙarya saboda bayan kudade masu dimbin yawa da a jagorancin Dr. Bawumia Ghana ta samu babu abin da ta haifar sai wahala saboda yau kan mutanen ghana suna kalubalantar wanga gwamnati da irin wahala da tsaka wuyan da muka samu kanmu in an zo za a yi batun wai ya zamo mutumin arewa ai ba na farko ke gaba da can ma ba shine wannan jam'iyyar no suka tsaya suka yaudari wato kakannin mu kan cewa za su yi fatin musulmai da aka kare suka kora musulmai ba insha Allah his excellency da malam muhammad zai yi nasara kansa da ya fi sa gaskiya muryar amurka ta nemi ra'ayin shugaban fitaccen kamfanin hasashe hasashe mai zaman kansa wato Global Info Analytics Musa Dankwa kan yadda za ta kasance tsakanin Mahmudu bauniya da John Mahama babban zaɓe mai zuwa. isa an ka duba result da ya samu ka compare da opinion poll global info ya yi kamar ya zama daidai only 1% difference tsakanin opinion poll da percentage da dr mahmud baumia ya samu to tsakanin wa'annan 'yan takarar guda biyu john muhammad da dr baumia a hasashen da kuka yi na kwana-kwanan nan ya kake ganin za ta kasance a zaben 2024 dukansu yan arewa ne opinion poll da ke nan da muke duba shine don Dramani Mahama ina lead daga Upper West, ina lead kuma Upper East, ina lead Northern Region, ina lead Savannah, North East kawai dai ne Dr. Mahmud Baumiya yake kokari. saboda wurin ya zama inda ya fito yanda muka gan daitan nan at the moment ba musamman wani sake ya zo ciki ba saboda in ka duba northern region da kansa da october poll na muka yi john mahama na da kamar 82% and baumiya yana da kamar goma sha biyar zuwa da baya a zabukan da suka gudana baya da jam'iyyar ndc ce ta fi samun ƙuri'u a arewacin ghana wanda wasu masu sharhi ke cewa wannan karin da yake duk 'yan takarar 'yan arewa ne komai na iya faruwa. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Idris Abdalla. Masu sauraro muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Ga Halima Abdulrauf da shirinmu na gaba. Social matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'u jagorar shirin. Madalla. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata. Mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da babban daraktar Umar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato Nidda. Malam Kashfu Inuwa Abdullahi akan nasarorin da ake samu da taron Digital Najeriya. A cikin shirin na wannan mako za mu ɗora a inda muka tsaya musamman ma bayani akan sauragin shigan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar. Muna so za mu yi wa mutane miliyan uku horaswa na musamman akan harkar fasaha zamani ba kawai horaswa za mu ba in an horas muna so su samu aiki a cikin mutum miliyan uku nan muna son miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar su samu aiki a cikin najeriya wato rabin kasan da za a horas da su a rabin kasan sannan ɗaya rabin na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar muna so su kuma suna zama a najeriya amma suna aiki a ƙasashen waje yanzu kin ga saboda intanet intanet ba dole sai ka je wata ƙasar ba za ka ga kana zaune a najeriya amma kana aiki a amurka ko a turai to muna son mu yi wannan so training din an riga an buɗe mutane duk masu sha'awa su sa kuma abin da muke so mu yi za mu fara da 1% wato dubu talatin kenan muke so mu yi daga nan zuwa wata uku so idan zango ɗaya kenan zango ɗaya yawwa shine zai ba mu mu ga kurakuran da aka yi ta ya za a bunƙasa abin da da kuma inganta shi daga nan sai mu zo mu 10% wato dubu ɗari uku kenan so daga nan kafin shekara ta dubu biyu da ishirin da bakwai muke so mu kammala wannan miliyan uku so abu na biyu da za mu yi a ƙasan harkar ilimi shine muna son harkar research a bunƙasa bincike shi ma mun fitar da grant da muke so mu biya wa mutane wanda za su yi bincike akan artificial intelligence za mu ba su har zuwa miliyan biyar muna so za mu biya mutum arba'in waɗanda suke da wani zurfin tunani da aiki da ya shafi wannan harka ta artificial intelligence so a shi muna so mu sa najeriya ta zama tana cikin ƙasashe wanda suke kaso na 25 da farko da suka fi karfin bincike a harkar technology guda shida wanda artificial intelligence yana ciki blockchain yana ciki ganin yadda ake ke buƙatar sabunta ilimi a sha'anin amfani da na'ura wajen kasuwanci cinikayya ko alfanu daga gwamnati ya batun sauragen shakan. na uku shi kuma a harkar digital literacy ne wato ta yadda duka 'yan najeriya za su sami ilimin da za su iya amfani da wayoyinsu da kuma manhaja domin harkar kasuwanci ko kuma a samu mutum ya samu alfanu na gwamnati so shi ma muna son kashi saba'in cikin ɗari na 'yan najeriya najeriya daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce suna da wannan ilimin da za su iya amfani da na'ura mai kwakwalwa ko waya su yi amfani da manhaja so ginshiki na biyu shi kuma a kan fitar da wasu taswira da dokoki ne wanda a nan shi ma ministan ya sa dokoki guda tara da yake so mu duba mu sake bunƙasa su sannan a tabbatar an gudanar da abubuwan da dokar ta ce a yi na uku shi kuma shine harkar infrastructure akwai abin da ake kira da digital public infrastructure wato kamar yadda ake titi da hanyar jirgi kin san an fara wannan ne lokacin da aka yi second industrial revolution wanda is about sarrafa kayayyaki so in an sarrafa kayayyaki kuma sai an ɗauke shi daga wani gun an kai wani gun shine yasa aka yi titina da hanyar jirgi da su jiragen sama so amma yanzu kika duba tattalin arziki ya dogara a kan fasahar zamani ne to don haka ya kamata yadda ake sa kuɗi a yi titina a rinka sa kuɗi domin a yi su ma infrastructure na fasahar kayayyakin aikin fasahar zamani ina ka batun tafiyar da harkokin gwamnati akan tsarin zamani daya daga cikin abin da minista yake so mu cimma daga nan zuwa shekara ta 2020 27 shine a samu yadda harkokin gwamnati su koma su ma duka sun zama ta hanyar fasahar zamani inda in kina neman a ba ofis ba sai kin zo ba daga waya ko daga kwamfuta za ki iya samun duk abin da kike so na gwamnati so ginshiki na hudu kuma shine akan innovation entrepreneurship and capital kasuwanci da kuma samun hannun jari so za ki ga yawanci matasanmu masu fasaha zamani abin da ya fi fici musu tuwo a kwarya abu biyu ne in ka kirkiro abu ta ya za ka siyar shi saboda siyarwa shine commercializing dinsa za ki ga mutum ka je makaranta kana da wani tunani ka kirkiro abu amma ba za ka iya mutane bayani alfanin shi ba wanda har za su siya so muna so mu fitar da wata horaswa na musamman akan wannan da zai taimaka mata matasa sannan capital kuma wasu yawanci ba sa samun kuɗin da za su inganta wannan fasahar tasu so shi ma za a fita da hanyar da za a samawa duka masu fasahar zamani wannan kama akwai nigeria startup act da muke implementing wanda za a fitar da kuɗi da za a ware saboda wannan sannan akwai startup leveling da za a yi kafin ka samu ka amfana da wannan kuɗin sai ka zo ka yi rijistarin kamfaninka an an sa ka'idodi da mutum dole sai ka bi ka cike kafin a baka saboda ake ga wasu kawai suna da fasaha in ka ba su kuɗin amma ba za su je su yi abin da ya kamata da shi ba so shi yasa muke so mu tabbatar an bi wannan masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan yadda 'yan Najeriya za su iya amfani da albarkacin yawansu da kwakwalwa wajen cin moriyar alfanun da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima Abdullahi, ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam an gaishe kina abdulrauf kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. To a yau za mu fara da sakon yaku mai aski garin Badaraka Rabi mai taji Badaraka mai gari dan kuro na kai gama da Sunusi Madatte jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Suka ce hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan taron da ake yi tsakanin Saudiya da ƙasashen Afirka ciki kuwa har da wakilin kasar mu ta Nijar Ali Lamin Zain zai dai mu ce Allah ya sa a kammala wannan taro cikin koshin lafiya. Allah ya sa wannan taron ya zama wa al'ummar ƙasar Nijar alheri amin. na gaba kuma ya ce salam VOA Hausa. Muna kiran gaggawa ga manyan kasashen duniya masu ikon faɗi a ji gami da larabawa da kuma na musulmi har ma da hukumar majalisar ɗinkin duniya cewa ya kamata su gaggauta sasanta Isra'ila da Falastino domin kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hular da basu san hawa ba balle sauka. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a nan Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Isuhu Makeri da ta Iliyasu Yakubu Digawa, Yakubu mai aski ba da raka da hatsabi mai kwamfuta mayama. Sakonin masu sauraro kenan aka saurara yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da labarai a takaice. an ci gaba da gwamza yaki ta ƙasa tare da kai farmaki ta sama a dare a cikin dare a gaza an yi wa asibitin shifa mafi girma a gaza ƙawanya baki daya in ji daraktan asibitin muhammad abu salmiya yana fada da yammacin ji asabar sojojin isra'ila da sun ce sun fada a ji asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau lahadi daga asibitin shifa inda ake fama da tsananin matsalar jin kai china na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu kasashe biyar na kudancin asiya a tsakiyar wannan watan nuwamba a cewar wani rahoton kafar yada labaran ƙasar ta shinwa a yau lahadi hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta inec ta bayyana gwamnan jihar imo hope ozodima a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan da aka gudanar a jiya asabar masu sauraro da haka ne kuma zamu mu karkara shirin namu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi mu dawo da shirinmu na karshe a wani yau yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya ce ni gabatar da shirin sai fiona wa mayi da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura yanzu alfredo ni aisha mu'azu nake muku fatar a karasa wani lafiya ma'asala.